ambaliyar ruwa ya yi awon gaba da wani yaro mai shekara goma sha ɗaya mai suna wasiyu tare da wani da ya yi yunkurin ceto shi a aboru da iyana Ifaja a jihar Legas a ranar asabar mutane biyun sun nutse a cikin ruwan ne a wani babban magudanar ruwa da ya haɗa aburo da iyana Ifaja kan igero road ki zamo ta lallai na ce kamfanin dillancin labarai nan ya rawaito cewa mutane da dama sun taru a gaban wurin abin da ya faru duka fuskokinsu cike da bakin ciki zo wanke raina an gano cewar iyayen yaran sun aike su siyo gas ɗin girki ne a gidan mai amma suka fada cikin babban magudanar ruwa zata zama mutane uku ne suka yi yunkurin ceto yaran inda suka yi nasarar ceto babban cikinsu amma ɗaya daga cikin masu ceto da aka fi sani da suna wasiu shi ma ya nutse a ruwan yayin da yake ƙoƙarin ceto ƙaramin a yayin da yake zantawa da nan wani shugaban ƙungiyar gaban al'umma a oki mr solomon ya yi baƙin cikin afkuwar lamarin inda ya ce gwamnati ta gaza gina gada a wurin domin kare afkuwar hakan. Solomon ya ce, akwai bukatar a faɗaɗa magudanar ruwan da ke a Boru Road tare da gina gada a Cement Bus Stop domin duk lokacin da aka yi ruwan sama akan samu ambaliyar da ke jefa al'ummar wurin cikin hatsari. Wani da abin ya faru a gabansa, Mr. Suleiman Adedokun ya shaida wa nan cewa wanda ya shiga ceto yaran mai suna Wasiu Stubborn ya shiga magudanan ne domin ceto yaran amma ruwan ya tafi da su baki daya. Adedokun ya ce, Wasiu ya yi ƙoƙari, ya yi ƙoƙarin kama yaron na biyu, amma ya gaza fitowa daga cikin magudanar ruwan, saboda ƙarfin ruwan ya yi yawa. ji kyakkyawan cikin yanayi na alhini da tausayawa ya ci gaba da cewa rashin kyawun hanya da rashin faɗin kwalbati ne ya janyo rasuwarsu domin yaran ba san akwai magudanar ruwa a wurin ba shi yasa suka faɗa domin ruwa ya mamaye ko'ina to Allah ya ji kan musulmi amin ku danna subscribe domin ci gaba da samun labarurruka masu ilmantarwa nishaɗantarwa da kuma faɗakarwa daga dai tashar taku ta kundin shahara. Mun gode.